وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير يا مؤمني كويا كمكيان كودك كافري هل يزم باب شركه دكانج مسلمي دك الدين الله kuma addini da ɗa'a su zama na Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a ciki. Idan kafirai sun hana daga abin da suke kai na shirka da kange mutane daga tafarkin Allah, to ku kyale su, domin Allah yana ganin ayyukansu babu abin da yake ɓuya a gare shi.